This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu rare Assalamu alaikum da fatan an wani lafiya sunana Murtala Faruk Sanyin na kuma tare muke da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki inda muke farin cikin sake dawowa a cikin wannan shirin na daren yau Alhamis 20 ga watan Fabrairun shekara ta 2025. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa ofishin jakadancin Amurka a Najeriya ya musanta zargin cewa hukumar tallafawa ci gaban kasashe ta Amurka USA tana taimakawa kungiyar Boko Haram. idan mun buɗe layukanmu na tarho kuma muna son ku kira domin bayyana ra'ayoyinku kan shirin tallafi na kungiyoyin da hukumomin kasashen waje suke bayarwa a kasashen ku lambar ita ce biyu sifili biyu tara takwas sifili shida takwas biyar sifili amma sai an fara saka alamar tarawa da ɗaya amma kafin nan kuma sai mun kawo muku shirin yanayi da muhalli yanzu sai a gyara zama domin jin labaran duniya tukunna. To jama'a assalamu alaikum. shugaban amurka donald trump ya ce akwai yiwuwar a cimma matsaya da china wacce ta kasance kasa da shugaban na amurka yake kokarin ganin ya saka mata kudaden haraji kan kayayyakinta da ke shiga kasar a shekarar 2020 amurka ta amince da wata matsaya ta cinikayya da china sai dai yayin wata ganawa da manema labarai trump ya ce akwai yiwuwar a sabunta wannan yarjejeniya da aka nemi jin ta sa dangane da kalaman na shugaba trump ministan harkokin wajen china a yau alhamis ya ce akwai bukatar kasashen biyu su tafiyar da al'amuran cinikayya da ke tsakanin su cikin mutunci gawarwakin wasu isra'ilawa da aka yi garkuwa da su a gaza sun isa isra'ila a wato sun isa isra'ila a yau alhamis karkashin matsayar tsagaita wuta da aka cimma tsakanin isra'ila da mayakan hamas ɗaruruwan mutane ne suka taru a birnin khan yunis da ke kudancin yankin gaza inda hamas ta miƙa gawarwakin hudu a wasu baƙaƙen akwatuna ga ƙungiyar bada agaji ta red cross wacce ita kuma ta tafi da su a wani ayarin motoci ta miƙawa dakarun isra'ila lili gano mazauniyar birnin tel aviv ce cikin harshen hebrew ta ce ina mai matukar bakin ciki wannan abin bakin ciki ne mun yi ke wasu wannan bai dace ba daga cikin waɗanda aka mika garowakin nasu akwai kafir bibas wanda jariri ne dan wata tara a lokacin da aka yi garkuwa da su sai wansa ariel bibas mai shekaru hudu da mafiyarsu shiri bibas daban mutane na zaune a duhu a birnin odessa da ke kudancin ukraine sanadiyar har-haren sama da rasha ta yi ta kaiwa cikin kwanakin da suka gabata gwamnan odessa ole kifa ya faɗa a shafin telegram cewa ma'aikata sun dukufa don ganin sun maido da wutar ta lantarki inda har an yi nasarar samar da wutar ga mutum dubu arba'in yayin da wasu dubu arba'in da tara ke ci gaba da zama a cikin duhu rasha ta ci gaba da kai hare-hare a yau alhamis a yankunan kasar ta ukraine ciki har da tsakiyar yankin chakaski inda hukumomi suka ce sun kakkaɓo jiragen rasha da mara matuka guda goma sha hudu nan hare-hare na faruwa ne yayin da amurka ke kokarin shiga tsakani don ganin an kawo karshen yakin wanda kasashen biyu suka kwashe kusan shekaru uku suna yi shugaban amurka donald trump kenan yake cewa za mu iya cimma matsaya da rasha don a dakatar da kashe-kashen da ake yi kuna shan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc wani jirgin ƙasa da ke tafiya a kusa da wani gandun namun daji a yankin habarana na ƙasar sri lanka ya kaɗe wani garken giwaye yayin da yake ƙoƙarin tsallaka hanyar jirgin babu dai wanda ya ji rauni a cikin jirgin amma giwaye shida sun mutu lamarin da ya sa hakan ya zama hatsari mafi muni da ya shafi namun daji a yankin. මොනහරි විභාගයක් හොයන්න මේකට රෙඩාර් හයි කරලා හරි නැත්නම් ඩ්‍රයිවර්ස්ලාට මොන fasinjan jirgin ke ne yake kira ga gwamnati da ta ඉරුන් matakin kara aukuwar irin waɗannan haɗura a nan gaba kashe giwaye ko ji musu rauni babban laifi ne a ƙasar ta Sri Lanka da ke kudancin Asiya wacce ke da yawan giwaye dubu bakwai ana kallon giwa a matsayin muhimmiyar dabba a ƙasar saboda mahimmancinta al'adun mabiya addinin Buda. dubban ɗalibai ne suka gudanar da zanga-zanga da aka wa lakabi da dak indonesia a biranen ƙasar ta indonesia a yau alhamis da nuna fushi kan matakin da gwamnati ta ɗauka na rage kasafin kuɗin ƙasar da wasu tsare-tsaren gwamnatin shugaba forobawo biyanto daliban na ikirarin cewa sauye-sauyen za su iya kassara wasu ayyukan tallafi da makomar ƙasar sanye da bakaƙen kaya dubban ɗalibai ɗauke da kwalaye a biranen yugarkata sun yi ta tattaki a titina inda suka yi ta rera waƙoƙin neman canji watanni hudu bayan da shugaba su subiyanto ya ɗare karagar mulki wato bayan nasarar da ya samu a zaben da aka yi labaran duniya kenan aka saurara daga sashen hausa na murar amurka a washington dc ofishin jakadancin amurka a najeriya ya musanta zargin cewa hukumar tallafawa ci gaban kasashe ta amurka wato usaid tana taimakawa ayyukan kungiyar boko haram a yayin da jakadan na amurka a najeriya ya jaddada kudirin amurka na ci gaba da goyon baya da tallafawa najeriya jakadan ya kuma sha alwashin gudanar da bincike kan zarge-zargen da suka fito daga bakin wani dan majalisar dokokin amurka a kwanan nan dangane da ayyukan hukumar ta usaid wakilin mu abuja hassan maina kaina na dauke da karin bayani Ofishin jakadancin Amurka a Najeriya ya ce na da wani ingantaccen tsari na sa ido don bin diddigi don tantance gaskiyar lamari. Shin ko tallafin da Amurka ke bayarwa na isa ga ainihin inda aka tsara isar da shi? Da take karin gaske a cikin wata sanarwa da ta wallafa a shafin X. Amurka ta yi Allah wadai da aikace-aikacen ƙungiyoyin Boko Haram da masu sauran ƙungiyoyin ta'addanci a Najeriya. da kuma sauran kasashe da ke wannan yanki na afirka tun a shekara ta 2013 ne sanarwar ta ce amurka ta ayyana boko haram a matsayin kungiyar ta'addanci tare da sanya mata jerin takunkumai iri-iri in za a iya tunawa dai a 'yan kwanakin nan ne wani dan majalisar amurka ya yi zargin cewar wani kaso na kudaden hukumar raya kasashen amurka wato usaid da ake aikowa najeriya na tafiya ne wurin tallafawa kungiyar boko haram to sai dai kuma a cikin wani taro da ya halarta da gwamnonin najeriya a daren jiya jakadan amurka a najeriya ambasada richard mills ya ce ko da yake kawo yanzu babu wata kwakwara shaida da ke nuna cewar usaid na taimakawa boko haram to amma duk da haka ofishin jakadancin amurka a najeriya tare da haɗin gwiwar mahukunta a najeriya za su gudanar da cikakken bincike binciken kuma da cewar babban hafsa mai ritaya a rundunar sojojin najeriya general yakubu usman shine abin da ya dace to muka tambayi kanmu a nan shine su wayannan 'yan ta'addan namu da ake zargin su da muka sani ba amfani suke ma amerika ba a najeriya ba me amfanin su ga amerika in ma an ce amerika tana taimaka musu wani amfani za su yi ma amerika mun sani dai cewa ba son amerika ba ne duniya ta lalace ta taɓarɓare gaba ɗaya. amma kamar yadda aka sani siyasan duniya wani lokaci waɗansu sun fi so ana tarzoma a wani kasa daban amma ba a su ba to in ka bi wannan kwa ba za mu ce eh ko a'a ba sai dai an gama bincike amma a yanzu kamar yadda muka sani lallai su boko haram suna samun tallafi daga wani daga ƙasan waje amma ba mu san kowace kasa ba ne saboda haka ba za mu iya zargin amerika ko kuma wata ƙasan turawa wanda muka sani sai dai an gama bincike. dr faruk bibi faruk a sashen kimiyyar siyasa da dangantakar ƙasa da ƙasa a jami'ar abuja. to a gaskiya gaskiya abin ma a kan dama wannan magana da ya sa shi karfi shine daga amurka kuma dan majalisa ne wannan zargi ba yanda za a ce dan majalisa ya yi zargi ai ya kuɗe yawan wasu kuɗaɗe a shiru a ce da za a ɗauki maganar da muhimmanci ba To amma amma ambasadan Amurka ya yi ya kuma ce za a bincike akan duk abubuwan da suke shigowa. To abu mai yiwa ne a ce watakila gwamnati ko ba su tabbatar da in ta ba da kuɗaɗen nan ga inda take tafiya ba. Kuma yanzu bincike zai nuna. To kuma shugaban ƙasar Amurka na yanzu inda ya nuna cewa ya damu da me ake yi da kuɗaɗen nan to tabbas ya kamata a tabbatar da me ake yi da kuɗaɗen nan ko dan gaba. Saboda su wa'annan hukumomi a lokacin da John F. Kennedy ya kafa su ta wannan USA ɗin da kuma fisco an san an yi su ne saboda karawa amerika daraja hassan mai na kai na muryar amurka daga abuja nigeria ta gaida Hassan Maina Kaina. Kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu ga shirinmu na gaba. Assalamu alaikum mai sauraro. Barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. yanayi na wannan mako zai taɓo batun fasahohin da ake amfani da su wajen samar da makamashi mai tsafta. Yadda sauyin yanayi yake tasiri ga matsalar tsaro da ta'addabi yankin arewacin Najeriya musamman ma yankin arewa maso yamma. Sai kuma batun matsalar kafewar ruwa da al'ummar Jos take fama da ita. Sunana Aisha Mu'azu. irin matsalolin da sauyin yanayi ke haifarwa a sassan duniya akwai dabaru da ake fitiro da su don samar da makamashi mai tsafta wanda yake taimakawa gaya wajen rage matsalar dumamar yanayi da ke sabbaba matsalar sauyin yanayi a cewar injiniya yahaya ahmad shugaban kungiyar development association for renewable energy da ke kaduna wanda ya ce najeriya za ta iya amfana idan ta dage ta yi koyi da irin waɗannan dabaru. a sassa daban-daban na duniya akwai fasahohi daban-daban kuma da ake amfani da su wajen ne samar da makamashi an ce za bi su ɗaya bayan ɗaya ai ba za mu iya gamawa ba amma alal misali mu ɗau ƙasar china wadda ta ci gaba sosai a wannan ɓangaren tana da makamashin nukiliya da su coal da menene duk amma duk wannan duk da haka ɗin ta mai da hankali sosai kan bunƙasa amfani da wannan makamashi mara gurɓata ne. alal misali china na da girma sosai kuma a duk faɗin ƙasar a wasu wurare an fi iska a wasu wuraren kuma akwai hasken rana sosai a wasu wuraren kuma ga koguna nan sannan kuma da sharan su ma sharan nan da wannan na bola da abin nan suna amfani da su kwarai shi kaga yadda suka yi tsarin su inda mu ma za mu yi kwaikwayo da su ne da za a samu nasara. Alal sai su inda ake da iska sosai sun fi ba da ƙarfi sosai wajen kafa waɗannan na'urorin samar da makamashi daga iska. Sa duk matsugunan inda dai ba masana'antu da yawa ko kuma ba masana'anta ba ce. To nan za a kafa musu waɗannan na'urorin na samar da makamashi mara gurɓata yanayi kamar na iska ɗin nan an kafa musu to duk matsugunan nan inda mutane suke da abin nan to za su yi ta amfani da wannan ne. Wannan wutar lantarki ta ƙasa da ake abin nan duk ana karkata su ne zuwa masana'antu. ga masana'antu sun bunƙasa da wutar lantarkin su kuma mazauna wannan yankin ba su ma da wutar lantarki da ƙasa waɗannan abin nan daga halitta kawai ko iska ɗin ko abin nan alal misali masu iska ɗin da shi kawai suke amfani inda kuma suke da rana cani ta fi da ƙarfi sosai wajen kafa waɗannan allunan ko kuma solar panels ne da ake kiransu su ma ana yin su da yawa gashi yanzu ma ta fi kowace ƙasa a duniya yawan sarrafa su da sayar da su da kuma kafa su a ƙasar tasu ta fi kowace ƙasa a duniya. To sun amfani da wannan sosai kenan inda kuma suke da iska na iska na hasken rana inda kuma suke da koguna da abin nan gasi manya-manyan dam banda waɗannan manya-manyan dam akwai ƙananan-ƙananan dam kuma da ake kiran small small eh, hydro inda sun yi su kuma da yawa su kuma waɗannan da waɗannan dam dam ɗin suke samarwa kansu makamashi. Shi sa kaga sun rarraba abin ko ina suna amfani da makamashin da ya yaduwa a nan a wannan yankin. sannan kuma wutar lantarki ta kasa da ake samu duk ana karkatar da su ne zuwa masana'antu shi yasa ga sun ci gaba sosai ko menene ma suna kirkirowa yanzu yanzu suna kokarin su wuce amurka ma ko sun wuce amurka ne ma akan kere-kere ne saboda suna da makamashin ya ishe su kuma kullun sabbin abin nan suke kirkirowa to kaga wannan kawai ma zame mana misali inda za mu iya bi ne ko kuma mu haɗa gwiwa da su amma ba mu da fasa mu haɗa gwiwa da su wasu daga cikin su su kawo mana kuma za su iya ɗan a zo a yi a kafa su ana amfani da su da za mu sami ci gaba sosai ga kuma shara shara dai wannan na bola da muke kyaman su muke abin kuma cikin su muke saboda ba mu da ma wasu matakai da muka dauka na kau da sharan da muke mu da kanmu muke jin wannan sharan kuma amma sai ya zai mana illa shi kuma masanin al'amuran sauyin yanayi saifullahi muhammad bilbis ya yi bayani akan yadda matsalar sauyin yanayi take tasiri akan matsalar tsaron da arewacin najeriya take fama da ita wanda suka zan in shaka duk wanda ya attendant wanda ya halarci wannan taron da muka yi insha Allah in ya saurari abin da na faɗa na san insha Allah zai koma gida yana tunani akan shi kan shi wani irin contribution da yake badawa game da irin yanayin carbon din da yake emitting shi kan shi personally a matsayin shi na adam sannan kuma ya zai iya ya zai iya wayar da kan wasu ma saboda gaskiya na yi bayani cikin ina ga sha biyar zuwa ashirin gaba daya amma abun da ta taɓa gaskiya suna da yawa kuma gurguru alhamdulillah na yi shi in the sense that ko ɗan ƙaramin abu yake wannan wurin zai fahimci abin da na faɗa kuma zai iya isar da sako zuwa ga sauran ma wanda ba su wurin to alhamdulillah gaskiya na ji sosai kuma da yake akwai mai mutane wurin akwai ma'aikata kala kala da sun zo wurin kuma alhamdulillah mun samu isar da sako so gaskiya alhamdulillah zan ci game da wannan na'am to um, arewacin Najeriya ya kasance wani sashi na Najeriya mai muhimmanci sai dai yana tattare da kalubale musamman ma a jihar Zamfara da sauran jihohi da ke wannan yanki da suke ta fama da matsalolin tsaro. Akwai wata hmm. alaƙa da ke tsakanin matsalar sauyin yanayi ko kuma muhalli da kuma matsalar da ake fuskanta idan haka mecece mafita duk da cewa wannan bayani da kai idan aka ce za a kirkiro abubuwa hmm. da na amfani na yau da kullum za su taimaka wajen samar da ayyukan yi. Abin da kenan game da matsalar tsaro misali ko cikin su ne magana akan wannan mukalar da ta ta climate change lokacin na kara magana akan cewa rashin tsaro ma da aka samu a jihar Zamfara yana da alaka idan aka riba genesis nashi da ya mhm. fara tun farko yana da alaka matsalar climate change saboda abin da kenan tun da yanzu za a tuna ana magana akan manoma da makiyaya suna samun matsaloli tsakanin su ana mhm. samun har kashe kashe ma wannan zai ce an turo shanu sun shiga a gonar shi sun cin kayan gonar shi a matsayin abinci su gari su shanu misali sun ci mm. sun wuce tun da shi ya yi na nashi to duk abin da ke kwasan wannan tun da ma asali saboda babu wadatacce abinci yau daga inda suke to kin ga dole suna yi suna kara ba gaba suna kara ba gaba za su kai inda suke samun abincin da yawa sun wanda yake can wurin su sun cinye inda dole za su buƙaci wani abinci kuma su za ku su da in abinci ka hanya za su tsaya su ci da sun ga haƙƙi za su ci to haka mm. suke suna samun wannan ishi suna suka kai ana zuwa ana samun matsala za su tura shanu da awakin su su cikin gonakin mutane su ci saboda mm. abinci suke nema su mm-hmm. shanu da sauran dabbobin nasu bikin ga idan aka diba da tun tarihin dama an sa samun da wannan matsalolin kuma yana cikin abubuwan suka kara kawo waɗannan matsalolin na rashin tsaro musamman yankin namu na jihar zamfara. ana shi bangaren kuma masanin ilimin kimiyyar ƙasa a jihar plateau najeriya ngatwe kasam ya yi tsokaci kan tsananin matsalar kafewar ruwan da al'ummar jos take fama da ita kowane wurin yana da yanayin shi na ruwa a waɗansu wuraren dai tun daga farko nasu ya fi zurfi amma da yawancin in ka sa kamar kafa ɗari uku kafa ɗari hudu haka in ya yawa kenan za ka samu ruwa ko kuma kafa ɗari biyar ya yawa sosai a wuraren da ruwansu yana da ɗan zurfi amma yanzu yawancin ma ka kai kafa ɗari biyar ɗin ma baka fara komai ba ma tukunna waɗansu har sai ka kai wajen kafa ɗari tara dubu da wani abu kafin sai ka samu ruwa to in san a kasa ruwa yana zama wadansu abubuwan da muke kira aquifers yawancin aquifers da suna saman nan yanzu ba su da ruwa kuma sai an gangara kasa duka abubuwan nan suna faruwa domin kamar yadda na faɗa climate din ne hmm, canjin yanayin nan ne yake sa duk abubuwan nan suna faruwa kuma ayyukan gona ma duk su irrigation. Kuma dai noman rani da sauransu. Rani yawa mutane suna yuzin ruwan ya yawa. Wato eh, kamar ana barnan ruwan kenan. Yawa za a yi barna za a yi ta amfani da sha ta amfani kuma an ba zuba a kasa kamar yadda na faɗa ake domin temperature zafi ya yawa zai kone shi. Mm. Kamar yadda na faɗa shi sauyin yanayi dole ne zai faru. bayan shekaru da ɗan dama amma yana yi kaɗan kaɗan ne ya canza abin da ya sa wani lokaci za ki ga ruwa yawa wani lokaci in ana tafiyan gaba sai a ga ya ɗan ragu haka yana faruwa amma domin ayyukanmu kamar yadda na faɗa ɗin ya sa abun yana sori domin ya kamata a ce climate kafin a ce ya canja zai kai wajen su shekaru talatin da wani abu mm. minimum amma yanzu za ki gan a ce a cikin shekaru biyar goma sai a ga abubuwan ya canza gabaki. Kai sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin yanayi da muhalli na wannan mako. Zuwa makon gobe idan Allah mai kowa mai komai ya raya mu za a ji mu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin bakin namu injiniya Yahaya Ahmad da Saifullahi Muhammad Bilbis da Ingab Tuwe Kasam ta ɗaukacin ma'aikacin sashen Hausa na muryar Amurka musamman ma Zainab Babaji da ta taimaka ga nasarar shirin sai Julie Leathers Gresham da ta daidaita mana sauti. Aisha Ma'azu ce take cewa ku huta lafiya. da lokaci ya yi kuma da za mu buɗe layukanmu domin ba ku damar kira ku bayyana ra'ayoyinku. Shin yaya kuke kallon shirin tallafi na ƙungiyoyi da hukumomin ƙasashen waje a cikin ƙasashenku? Lambar dai kamar kullum ita ce biyu sifili biyu tara takwas sifili shida takwas biyar sifili kada a manta a fara saka alamar tarawa sannan a sa lamba ɗaya sannan a jero waɗannan lambobi muna da mai kira mu na farko daga nasarawa wa ke kallaye a nasarawa bashir taylor ne daga nan lafiyan bari bari to madalla menene ra'ayi muna muna muna magana ne akan ra'ayoyinku game da tallafin da hukumomin ƙasa da ƙasa suke badawa a ƙasashen ku waɗanda wasu lokuta har ake zargin kama ana yin abubuwa da ba daidai ba ko wani abu makamancin haka. Na'am, to tabbas kasashen ƙetare suna ba ma kasashen Afirka tallafi. Amma ya akasarin tallafin a gaskiya mu talaka ba ma gani. ko me ake amfani da shi ake ke ko wani abubuwa ake yi na more rayuwa mu da ba mu sani ba Ina fatan wannan tallafin da har ana ba da shi na eh, tokar ga hannun magabata za ka sun ga abubuwan da talakawa za su nuna gani a kasa. To muna godiya kwarai da gaske bari har yanzu muna nan a Nasarawa wake kan layi a Nasarawa. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Kuna tare da Garba Sani ne likita rediyo daga nan karamar hukumar Duman jihar Nasarawa. Na'am. To a gaskiya mu muna ji da ana ba da tallafi ne kasa da kasa. To amma a zamani mu a talakawa muna zargin ganin kamar in tallafin ya zo yana tsayawa ne a hannun waɗanda aka ba su su isar da tallafin da waɗanda ya dace. Amma a nan shawarar mu ta ce duk wanda ya ba da tallafi don a ba wa ne to zai kyau a biya ya gani shi ainihin wanda aka ba da sakon ya isa gare shi shi aka ko kuwa ba aka ba domin mu a Najeriya kasan ana ta yaki da cin hanci da rashawa to amma kullum abin sai kamar yana da karuwa to ana ne nake fatar hukumomin mu don Allah da na su sa ido a irin yanayin duk sakon da ya zo a yi adalci a ba wanda ya dace a bashi ni na gudunmuwar da fatan za ku tashi lafiya na to har yanzu dai a nasarawa da muke nasarawa kun ciri cuta wake kan layi a nasarawa Assalamu alaikum suna na shafa ne katin magaji dan Musa kuma jihar Nasarawa malam barka dai. Barka ka dai shafa le muna jin ka. malam gaskiya ka san wallahi shugabannin mu dai inda musamman na Najeriya ne sai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dan gaskiyar magana yawancin su zaka ga kansu kawai suka sani daga su sai iyalansu sai kuma gidajensu kawai. mu dai kawai fata mu shine har kullum ubangiji sarki Allah ya kawo mana mutane da dattu wanda suke tausayin talakawansu za su kawo ma talakawansu cikin gaba da kuma zaman lafiya da kwanciyar hankali Allah ya sa ku gama lafiya na gode ku tashi lafiya kuma da lashafa le bari mu je kwantagora jihar Naija wake kan layi a kwantagora sai yana kana magana da injiniya mai gero makeri gora jihar Naija to injiniya wato gaskiya da bin tallafin na kasashe waje kamar su mun yi ko kuma muna murna amma farko da aka samu game da wasu lalurai cututtuka da kasashen waje kamar tallafi na magani sun kace sun ja hannu to nan gaskiya an yi baya ba an yi baya ba sai da sanyi na haka Allah su taimaka tallafin da suka ba a Najeriya dawo da shi gaskiya ya dace a taimaka bayan Allah To madalla muna godiya kwarai injiniya bari mu je jihar Bauchin Yakubu wa da ba muke a Bauchi. Sunana Ayuba Garba Imam daga Katin Madaki a jihar Bauchi. Na'am. To alhamdulillah lallai duk da yanzu na kama gidan rediyon ku muna muku fata alkhairi sannan kuma muna tare da ku dukkan shirye-shiryen ku suna burge mu Allah taimake ku mai magana Ayuba Garba Imam daga Katin Madaki a jihar Bauchi. To da bari mu je kasar jamhuriyar Nijar wake layi a Nijar. To da alama na Nijar din mun rasa layin shi. Sai dai a ci gaba da kira. Wa alaikum salam. Daga Jos Daga Difa to duka ɗaya a jamhuriyar Nijar kenan. Daga Jos O daga Jos to muna jin ka na Jos Kwata. To kuna magana na gaba ba ne Gwanzo Jos Plateau Kandahar. har. Mm. wannan tallafi mu dai ba ma ganin su manya su suke ganin tallafin su ne muna roƙon in antarka da ƙasashen turai suke ba su wannan tallafin wannan shi gwamnatocin mu suke yi a dinga sa su kuɗin da ake na najeriya ta dinga kashe su a tashi lafiya da kalan da babaji mai gobe da tokan da har. to muna godiya bari mu je jihar jigawa ke kan ya jigawa. na jigawa kana tare da mu? Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Yawwa, ya ka bayyana suna da ra'ayi. Sunana a kan miya ake mafiri. Muna magana a kan ra'ayoyinku game da tallafin da hukumomi da kungiyoyin ƙasa da ƙasa suke bayarwa a ƙasashenku. Mu abin da muke fata dama wannan sunana Alhaji Abdulrahman Kazaure, Audi Na'am. ra'ayina shi ne mu dai Allah kare. To ina gana jigawa dai layin naka bai ba kyau mun rasa ka bari mu je jihar Katsina dukko wake kan layi a Katsina. Hello kana tare da mu? Yau kana ta shugaba Iliya ne kan TV sai garkin daura jihar Katsina. Na'am to menene ra'ayinka dangane da maudu'in da muke magana? Eh sai dai ahuwa kuma ban rajanta kita a wannan jere. muna magana a kan ra'ayinku game da tallafin da hukumomi da kuma kungiyoyin kasa da ƙasa suke bayarwa a kasashe Na'am. To, mu abin da za mu ce shugabanni duk da ake ba da wannan tallafi to kasance talaka ya daga gani a kasa Kuma muna addu'a dai abin da ya huce na baya Allah wani kai ne mai kamar shi Allah ka mu lafiya da zaman lafiya da abin da za lafiya za ta. to amin sun amin kuma eh, kai ne kiran mu na karshe muna godiya kwarai ga duka waɗanda suka kira suka ba bada gudunmuwarsu a daidai wannan lokaci. To da wannan kuma muka zo ga shirinmu na karshe wato labarai a takaice. To shugaban Amurka Donald Trump ya ce akwai yiwuwar a cimma matsaya da China wacce ta kasance kasa da shugaban da Amurka yake kokarin ganin ya saka mata kudaden haraji kan kayayyakin da take shiga da su kasar A shekarar 2020 Amurka ta amince da wata matsaya ta cinikayya da China sai dai yayin wata ganawa da manema labarai. Trump ya ce akwai yiwuwar a sabunta wannan yarjejeniya. da haka ne mijin ta bakinsa dangane da kalaman na shugaba Trump, ministan harkokin wajen China a yau Alhamis ya ce akwai bukatar kasashen biyu su tafiyar da al'amuran cinikayya da ke tsakanin su cikin mutunci gawarwakin wasu isra'ilawa da aka yi garkuwa da su a gaza sun isa isra'ilan a yau alhamis karkashin matsayin tsagaita wuta da aka cimma tsakanin isra'ila da mayakan hamas ɗaruruwan mutane ne suka taru a birnin khan yunis da ke kudancin yankin gaza inda hamas ta miƙa gawarwakin hudu a wasu bakakin akwatuna ga kungiyar ba da agaji ta red cross wacce ita kuma ta tafi da su a wani ayarin motoci ta miƙa wa dakarun isra'ila dubin dubatar mutane na zaune a duhu a birnin odessa da ke kudancin ukraine sanadiyar har sama da rasha ta yi ta kaiwa a cikin kwanakin da suka gabata gwamnan odessa ole kifa ya faɗa a shafin telegram cewa ma'aikata sun dukufa ganin sun maido da wutar lantarki inda har an yi nasarar samar da wutar ga mutum dubu arba'in yayin da wasu dubu arba'in da tara ke ci gaba da zama a duhu rasha ta ci gaba da kai hare-hare yau alhamis a yankunan ƙasar ta ukraine ciki har da tsakiyar yankin chakaski inda hukumomi suka ce sun kakkaɓo jiragen rashar mara matuka guda goma sha hudu wani jirgin ƙasa da ke tafiya a kusa da wani gandun namun daji a yankin habarana na ƙasar shirin lanka ya kaɗe wani garken giwaye yayin da yake ƙoƙarin tsallaka hanyar jirgin babu dai wanda ya ji rauni a cikin jirgin amma giwaye shida sun mutu lamarin da ya sa hakan ya zama hatsari mafi muni da ya shafi namun daji a yankin. To masu saurari da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu. Za a ji mu ɗauki da wasu sababbin shirye-shirye. Yanzu a madadin Mahmud Lalo da ya ce ni gabatar da shirin sai Julie Leathers Gresham da ta shirya kuma ta bada umarni. Da ma injiniyan mu na yanzu Patrick Deya. Ni Murtala Faruk Sanyin na ke muku fatan alkhairi yanzu muna karfe hudu daidai agogon Washington DC. Ma'assalam.